Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma Hausa na karanto muku da muhimman kanan. Ƙungiyar alƙalan Nijar ta buƙaci hukumomin Nijar da su tuntuɓi cibiyar yaƙi da ta'addanci bayan harin shin na godar. Sakataren janar na ƙungiyar Saman ya yi bayani kan wannan mataki. Wani rangadin wadda kai a makon da ya gabata na mambobin ƙungiyar makiya da makamantansu na Nijar kan batun hani na ƙetare iyaka a Benin. Rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan matsalar masu noman rani a birnin kwanne da ke cin karo da ɗimbin matsaloli sakamakon karancin ruwan sama da aka samu a shekarar damunar bana da ta shuɗe. Tuma da yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya harin ta'addanci na kan sojojin Nijar da ke Shinagodar a ranar tara ga watan Janairun da ya gabata na ci gaba da janyo hankulan jama'a a ranar 15 ga watan Janairu ƙungiyar alƙalai ta sami cikin wata sanarwa ta yi kira da a tuntuɓi cibiyar yaƙi da ta'addanci domin kawo haske kan wannan bala'i wanda ya sandiyar mutuwar sojojin Nijar 89. Mu saurari Nuhu Abubakar sakatare jiran na saman kan wannan tsari na ajiye kara a cikin rahoton Jallo Maryam Kenda. a ƙasar Nijar akwai abin da ake ce ma kotun shari'a mai kula da yanayin ta'addanci. Idan aka tuntuɓi wannan masha'arantar, jujun zai ƙididdige dukkan alamomin shaida na bayyanar da gaskiyar lamarin. A cikin wannan yanayi ne kadai za a iya samun masaniyar gaskiyar abin da ya faru akan wa'annan aika-aikar rashin imani da ke sanya sojojinmu cikin makoki. Kuma muna tambayar gwamnati ya tuntuɓi wannan kotun shari'a ta hanyar harabar ministan shari'a da zai tambayi babban babban alkali na ya tuntubi babban alkalin jamhuriya wanda shi kuma zai tuntubi ma'aikatar da ta dace a kai biyo bayan sanarwar mu hakan ya babu namar lura da babban alkali har ya tuntubi wannan ma'aikatar a yanzu dai muna jiran tuntuɓar da jujun gabatar da tambayoyi zai wanda ya bambanta da aikin da ma'aikatar musamman ta jami'an polis da ke binciken lamuran ta'addanci kenan muna jiran mu ga an za a tuntuɓar jujun gabatar da tambayoyin ko kuma a'a. Fassarar Gungu Muhammad Dantani a ranar litan da ta gabata mutane biyu da ke da makamai kan babur sun kai hari kan makarantar ƙauyen Sangara cikin gundumar Anzuru jihar Talabere. A cewar wani maki wakilin jama'a da studio Kalangu ta tuntuɓa da safe na cewa 'yan ta'addan biyu sun fara ƙona littattafan makarantar. maharan kuma sun takare a lokacin da suka ga mutanen ƙauyen na nufosu nan aka kashe wutar da suka tada babu wani ginin da aka ƙona. Tura sojoji 220 domin karfafa aikin Barkan zai amsa bukatun ƙara ayyukan soja a yankin yakoki uku Burkina Faso, Mali da Nijar a cikin tsarin aikin barkan a shiyar a ciyar wata sanarwa ta aiki a yankin sahel sanarwar barkan ta jaddada a cikin gajeren lokaci jibgewar sojojin za ta kasancewa ta ƙasa kuma za ta kunshi dakaru da suka kware a fagen daga a sahel haka kuma za su aikin baiwa barkana amsa bukatun gaggawa yadda ya kamata na bukatun dakarun jisankin sahel a cewar wannan majiya guda. Dalar Amurka miliyan bakwai kimanin saifa fiye da miliyar hudu su ne darajar kayayyakin soja da aka baiwa rundunar sojojin Nijar da ke sansanin soja na sama na mai lamba 201 da ke Agadas. Wata rumfa ce da ke iya ɗaukar uh, jiragen soja samfurin sai san da ƙasar Nijar za ta saya da kuma wato wannan rumfa da amurka ta bada mu saurari jakadan amurka da ke nijar eric wiltaker a cikin rahoton anise karim dalilin kasancewar mu a nan ita ce sabgar kawo taimako ga jami'ai 130 na kasar nijar miliyan bakwai na kudin dola don tallafawa ga girkin jirage 12 san farin sai 530 da gwamnatin nijar ya saya a ƙasar amerika Kasar Amerika ta ɗau cikakken niyyar tabbatar da zartarwar hulɗa a cikin shekaru masu zuwa. Harabar kula da hulɗa ta fannin tsaro jakadancinmu banda bayar da kayan aiki tana kuma ba da horo da kayayyakin gyara. Tun shekara 2016 kasar Amerika ta zuba jari fiye da miliyan 60 na kudin dola. Wajen jiragen nan na samfarin C530 za mu girka tawaga mai taimakawa taimakawa ga kulawar lafiyar jiragen da kuma bada foro. ‘Yan matan ƙauyen Tondi Kandiya jihar Filinge cikin yankin Talabere ana musu auren doli duk da haɗuran da ke tattare da wannan al'ada. Sarakunan gargajiya na Tondi Kandiya na nuna damuwa kan wannan matsala da kuma suke ƙoƙarin wayar da kan al'umma. Karin hasken sarkin Tonda Kandiya Idrisa Umaru Kunce a cikin rahoton Hassan Mummuni. matsalar da muke fama da ita shine aurar da yara ƙanana da wuri Bisa wannan muna jan hankalin iyaye mata da maza. Ba don komai ba ne aka ce a daina aurar da yara ƙanana. Mutane da suke zuwa asibiti suna ganin mata da jakar hitsari a hannu. Me ya kawo wannan shine aurar da yara ƙanana da wuri. Wanda a wajen haihuwa idan yaron bai mutu ba to mahaifiyarsa takan mutu ko kuma in aka samu aka fitar da yaron ita kuma mahaifiyar ta samu matsala ta yoyon fitsari. Wanda hakan sai ya sa miji da kuma 'yan uwanta duka su guje ta sai kawai gwamnati ne ya zame mata tilas da kula da matan. Don haka ne likitoci suke sanar da mu cewa mu wayar da kawuna a daina aurar da yara ƙanana. Fassarar Muntari Muhammadu musayar ta kasance mai alfanu wannan matsala ce da ya kamata ta ɗauki hankalin kowa in ji Hashimu Abdurrahman Muhammadu sakatare jiran na ƙungiyar ɗaliban jami'a a Yamai da ke bayani kan sakamakon musanya tare da ƙungiyar malaman jami'a da ke yajin aiki na wata guda tun daga ranar Litinin a cikin rahoton Olivier Asugubavi. Mun yi doguwar tattaunawa da ƙungiyar SNEC a game da yashin aikin da suke yi da matakan da suka ɗauka sun bayyana mana dalilin yajin aikin. A nan bangare ba shakka al'amarin ya shafe mu a matsayin mu na ɗalibai. Abin da ya haɗa mu a nan jami'a kowa ya sani karatu ne. Don haka kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'a ba mu tsallake wannan al'amari ba. Don haka ne muka gana da ƙungiyar SNEX don a samar da mafita akan barakar da jami'a take dab da tsunduma wanda abin dubawa ne tunda gwamnati da wakilanmu 'yan siyasa da kuma magabata na makarantu. au niveau de nos responsables politiques et académiques. Kyautata ingancin ayyuka da shirye-shirye shine makasudin wani horo na kungiyar Oxfam Niger da aka gudanar a Doso a makon da ya gabata. kan aiki tare da sa ido da kimantawa koyon aiki da kuma abin da ake jira daga al'ummomi domin abokan hulɗarta Ilyasu Salmu Alassan jami'ar inganta tsari ta Oxfam Niger ta dawo kan dalilan wannan horo a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Ba mu tsaya ba akan yin bayanai kadai Mun kara ne da ayyukan koyo domin 'yan ma'aikatar mu da abokan mu su kware kuma su yi amfani da abin da suka koya wajen kimantawa da bi sau da kafa. Ƙa'idodi guda biyu ne a ciki domin duk wanda ya ce kimantawa da bi sau da kafa ya ce koyo kuma ya ce ɗaukar mataki. Hakan zai taimaka ma ma'aikatar tamu da abokanan aikinmu wajen gudanar da tsare tsaren su da kun bibiyar sakamakon tsare-tsaren nasu. Wadda kan makiyayan jihar Gaya falmai da doso kan hannun ratsa kan iyaka ta Benin shi ne makasudin wani rangadi a makon da ya gabata na mambobin kungiyar makiyayan Nijar da kuma kawancen kungiyoyin makiyaya Rupen sun ja hankali kan batun wato sun je a kandi a benin domin tattauna tare da prefen jara ali bori bisa misalin makiyayan nijar da suka taɓa ratsawa a iyakar benin Karin hasken Manga Sambo Umaru, sektar janar na kungiyar makiyayin Nijar reshen doso a cikin rahoton Fadal Alu. To lalle yanda kuka sani doka wanda Benin ya dauka a bisa hana ma makiyaya na wasu kasashe su shigo kasar su na Benin. To shine yasa muka yi gewaye gewaye na waye ma makiyaya kai kuma na ba su labarin dangantar da wannan doka. Lallai eh, lalle mun yi wurare da dama mun yi departama din Falmai departama na Doso kuma da departama din Gaya. Saboda saboda kun san department uku din nan su ne suke yi iyaka da kasar benin a nan jihar doso bayan wannan ne kuma muka tahi hafken benin din ma saboda mu gamu da prefe alibori ne wanda yake zame a kandi shi ma mun tayi mun tattauna da shi saboda mu gane ya ne suke biyo da wannan doka kuma makiyayanmu wanda suke kyan menene abin da zai yi to mun gane da cewa kyan dai babu matsala amma sun hana da cewa wasu su shigo a jihar da kwaro an samu wutar daji har sau sha ɗaya tsakanin watan oktoban shekara ta 2019 da wannan watan janairu da muke ciki a cewar daraktan muhalli na wannan shiyar maraɗi barna da aka aka taɓata kusan eka 56 da suka kone ta da laƙume fiye da ton 26 na ciyayi sun kasance kaɗan idan aka kwatanta da shekarar da ta shuɗe. Muktar Ali ta wayar tarho a cikin rahoton Muhammad Mamman. Mun samu tantance wutar daji goma sha ɗaya, bakwai a cikin gundumar Badar Gula, uku a cikin gundumar da kwaro ɗaya a cikin gundumar Rumbu. Wannan wutar ta kone ton 26 na cimakar dabbobi, inda ekoki sun kai kashi 57 cikin 100 da suka kone. Ana iya cewa abun ya yi sauƙi idan aka yi misalta da shekarun baya. Mun taɓa samu ekoki dubu uku da suka kone. Mu ba ma son ko eka ɗaya ta kone. Wannan nasarar da aka samu sakamakon wayar da kawunan jama'a da muke yi ne. Duka wannan wutar da muka yi lissafi yare ne suke haddasa ta. Muna nan muna killace wasu filaye don kauce wutar daji a cikin gundumar rumbu badar gula da soli tagiris. Gwamnati tana son killace irin waɗannan wajaje da suka kai kilomita 500. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. yanzu sai kuma rahotonmu na musamman a cikin yankin tawa masu noman rani na birnin kwanne na fuskantar manyan matsaloli na rashin ruwa a cikin tabkuna matsalar da ke da nasaba da karancin ruwan damuna da aka samu asuman musa arsika ya haɗa mana wannan rahoto Kowace shekara, ekoki 2,500 ne ake keɓewa domin noman rani a birnin Kwani, amma a wannan shekara eka 100 kadai ne aka ware a cewar shugaban almasafa Suleiman. Oktobar da muka auna muka gan babu ruwa amma muna iya kamar mu san ekta Muka yi assemblée general muka cira manoma muka ce musu to gashi nan eka 100 na muke yi da ruwan nan. Muka yi kwana goma kuma muka sake auna ruwa sai muka ga gaskiya bai kamata ma mu yi counter season. Kungiyoyin nan su hudu ko su biyar na muka kira su muka ce gaskiya ruwan hawa akwai matsala a ce mutane waɗanda suke da rijiyoyi ruwa ya ida sai su ci gaba da bayan rijiyoyi harkan tafkin nan na a haka duk shekara in ba a yi ruwa ba to sai an samu matsala ga tafkin da zaran ba kayayyakin noma rani ba a samu wadatattun cimaka kamar yadda wani manomi na fada ya tabbatar wajen da an kaɗi ba za a aikin ranin nan an samu koma baya gare shi menene koma baya an samu raguwa sosai saboda rashin ruwa to kaga akwai matsala sannan na yanzu wanga lokaci da muke ciki in babu ayyukan nan na rani to gaskiya za a samu matsala sosai ga mutane saboda za a samu rago abinci Adamu Abdul mai amfani da kayan noman ranin ne ya ce su mayar da komai ga Allah bisa ga noman ranin nan matsala ma ba a ko magana kai dai sai dai Allah ya sauka tunda dai yanzu an saka ma Allah ido na da yawa wasu sai sun yi abin duniya tunda ko kana da rijiyar rijiyar mai yiwa ba ta da ta ku kaga dole mai yiwa ka ɗibi dan wani wuri na Allah ka hake in abin ka gashi na yi shi haka in kuma duwa da halaye dai an da dai samu Allah ido yanzu da Allah yana da akadibi. ba za a iya misalta muhimmancin kayan noman ranin ba ga birnin Kwanni saboda yana taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin jihar To a gaida mu tare Muhammadu kan wannan fassara duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.